ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون idan kun mutu a kowane irin yanayi ko aka kashe ku gaba ɗayan ku zuwa ga Allah za ku koma shi kadai don ya saka maku akan ayyukanku.